إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جماعة تفسير القرآن من وانا مكي جماعة تروى أولا مصلى في أولا مجلس من البركة مجلس مجلسين دار الحديث السلفية a wannan unguwa ta da jimare babban layi garin dujon harkarmu a muna yinin juma'a yini mai albarka 29 da watan rabar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da ɗaya ku karɓa wannan aikin mai ji da wannan a ta zo daidai da kusan 22 ga watan biyar watan mayu miladiya shekara 2020 muna na cikin sauran yusuf alayhi salam yau za mu tashi aya ta goma sha akwai tambayar da muka karanta a jiya wanda muka ce sai karatun gaba za mu amsa wanda ya ce ya sha wani wannan matarsa bai matsayin aurensu abinda malamai suke tattaunawa akwai dalilan da suke nuna wannan shan nonon da ya fi ba laifi ba zai hana su ci gaba da zaman aure ba akwai kuma waɗanda suke ganin zai hana zaman auren waɗanda suke ganin ba zai hana zaman auren ba sun sun kafa hujja da hadisin da annabi ke la raba'a illa fi haulain babu shayarwa da za a ce zai haramtar da aure sai an yi lokacin jariri bai fi shekara biyu a duniya ba akwai hadisin da kuma yace wa kana ablal fisal kuma ya zanto an sha nonon kafin a yaye jariri sannan kuma da hadisun laraba'a illa ma fatat al'am'a wa an tajar lahma ba a irga shayar wannan shayarwa ne da yake haramtar da aure sai in a lebel ɗin da zai iya cika ciki kuma ya tsirar da nama da hadisin da yake la tuharrimul masfatu wal masfatani tsofa ɗaya tsotsa biyu baya haramtarwa saboda haka wani nan dalilai idan aka duba kun ga ya sha nonon bayan ya bar shekara biyu ya sha nonon bayan an yaye shi ya sha nonon a lebur ɗin da sai dai fi tsarin nonon nonon ba zai tsirar masa nama ko kashi ko na makamancin haka ba don haka ba zai haramtar ba dalilin da kuma yake nuna zai iya haramtarwa Eh, salim ibn abd salim maula abi huzaifa salim kusan a bawa ne ga abu huzaifa wanda abu huzaifa ya zai yanta shi an zo da salim tun yana karami ya girma a gidan abu huzaifa salim ya girma ya yi gemu ya ba wa shekaru ashirin baya Allah kuma ya saukar da nassi da yake nuna bai halatta wanda ba muharramin mace ba ya shiga wajenta face sai kana cikin hijabi kuma shi sadin din ya saba kai kawo a gidan ɗakin zama yana gidan shi da matar sadin din ta ce ya rasulallah matar matar abu huzaifa ta zo ta ce ya rasu lalla, salim ban shayar da shi amma sun yana karami ya girma a gida, a gabana ban taba ba shi nono ba amma ina ɗaukar faɗana ne ko shi yana ɗauka na mamarsa ce to amma ko ga shi na an saukar da ayar hijabi cewa lalle lalle duk lokacin da zai shigo gida sai ina cikin hijabi to kuma gidan zai iya shiga sau adadi a rana ko bugu da ƙari in ya shigo ina ganin kishi a fuskar mijina na abubu ne sai a ɗaya da arziki tahrimi ki shayar da shi za ki mai da shi muharram sai ta tsiyayi ruwan ta a ƙwarya sai ta ba shi sha shi kenan sai a annabi sallallahu alaihi sallama. ya ce to ɗaya rike shiga ko ba ta da hijabi ya riga ya zama ɗa'ar da gare su aisha tana da wannan hadisin sahihi na aisha ita karan kanta tana da wannan fahimta kawai in tana son ta zama muharramin ta sai ta tatsi ruwan nono ta ba wanda sauran matan annabi kuma suka ce a tafau ba su yarda da wannan ba mai yiwa wannan rahusa ne annabi yi wa salim ba wai abin ya bayu zuwa ga wasunsa ba to ala ayi hal duk wanda mace ta girmar da shi irin haka ba ta shayar da shi nono ba tun yana karami tana masa wanka har ya girma ko ba ta da wani dangantaka na jini da zai zama muharraminta sai ta yi haka bisa lalura irin na Salisu ya ce to ta zama muharrami ya zama muharraminta in ta ba shi wannan nono zai iya shiga a haka amma duk wanda bai shiga irin wannan ba kawai matar ka ce ka sha ta a kai tsaye ko kuma ka taɓa wasu duk malamai suka ce in ka so maka fa dambu ka fama? duk ba ya haramtar da aure ka sha sai dai kawai ce ka yi kazanta. da dai likita yana da cuta ne ko shi kenan dr isa Allah kara maka lafiya ba cuta to yanzu kai tsaye arama sai ka jawo mana aya ta sha biyar falon ma za a buɗe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن في غيابة الجد وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تعالى فلما ذهبوا به لو تسمى سكة da annabi yusuf alaihi salam wa ajma'u sun tattara kudurinsu an yi aluhu za su sanya shi fi ghayabatil jurbi a cikin aljurbi rijiya gayaba mai duhu za su sashi a cikin duhun rijiya wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa gare shi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi zaka ba su labarin wannan al'amarin nasu wa hum la yashurun alhali ba sani ba jiya mai fitowa na uku fitowa na farko yusuf da babansa yana gaya baban mafarkin da yake da shawarar da baban ya ba fitowa na biyu yusuf yan uwansa goma nan suna mitin yadda za su fadda shi a doron ƙasa to sai muka yi fitowa na uku yan uwan yusuf sun zo wajen babansu suna sa ya ba su yusuf to yanzu fitowa na hudu a baban ya yarda akan za su je kiwo da yusuf amma da sharaɗin wa inna na lanasihun da wa inna hafi lahafizun za su kiyaye shi su ba su kariya baban ya ba su yusuf Malamin tafsiri suka ce har baban ya musu rafiya yana cewa wannan yaron amana ne yana sake jaddadawa babbansu wanda wasu ne sai sunansa ya uza wannan yaron amana ne shi da ubangiji ta'ala ce falan ma za a bobi to baban yana gama rakiyar yana komawa sai mugunta kana kana daga mai mangararsa wasu suka ce ma a cikin sai da wani ɗaga shi ya buga shi a ƙasa ya tafi kirjinsa ya ce ba ka yi mafarki ba to mafarkin na ka yi zai kwashe ka ba ka yi mafarki ka ga taurari sha ɗaya suna to bari taurari zo su karɓe ka mafarki ya zai karɓe ka tsohon na ke zai karɓe ka yusuf ya kalli wannan kamar zai taimake shi wannan ma ya maudare shi babban ma ya kalla kaza babban ya ce kar ku kashe shi ya sake jaddada musu kar ku kashe shi ba zai iya hana ba madadin haka al'ubu fi batun jubbi ku jefa shi cikin duhun rijiya amma ba jefa wanda zai mutu ba ku sa shi da guga rijiyar ruwa a bakin hanya in matafiya sun zo sun jefa guga kai ko ka kamo ka fito a ji a sai da kai bawa a wani to shi ne kenan Allah ta falan ma za a lokacin da suka tafi da Yusuf wa ajma'u wasu malamai suka ce wa ajma'u wawun nan za'ida ce yani ajma'u daidai da yake da falon ma aslama wa tallahu lil jabin yani falamma aslama tallahu lil jabin waɗannan za'ida ce haka wasu malamai suka ce kamar da Allah ya faɗa a babin aljanna hatta iza, idza ja'uha wa abuwa, buha. an gane ko aina wuta kuma hatta iza, idza ja'uha futihat kun ga ya nuna mana wancan wau din ƙari ne kuna fahimta wasu kuma suka ce a'a na wancan hatta idza ja'uha na aljanna wa a a'a ka'ida ce ta larabci ka'ida ce ta alqur'ani kuna ji duk lokacin da qur'ani zai irga abu idan abun ya kai takwas sai ya sa wau kuna ji a da takwas din sai da salatatun rabi'uhum kalbuhum an sa wau a'a سيقولون خمسة سادسهم سيقولون سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم هذا بابه ويقولون سبعة أما ذاك كان تقول أنا شيء وثامنهم kaga irge تقول takwas ya مساجد أو sake daukawa تعالى تأثاره ta asarahu كنا an dila wa azuwa da khairan min kunna ku karanto muslimatin daya sai mai mu'minatin sai mai qanitatin sai mai ta'ibatin sai mai abidatin sai me salihatin na bakwai sayyibatin na takwas wa abkara in ka je suratul tauba at-ta'ibuna eh, ara makaranto mu irga ta taibuna فيعتمد الاب دون جو حامي دون ابو ايه سائغون هدو الامرون بالماء لكن اقول لك كرم توم كلمه كلمه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. التائبون العابدون الحالفون السائحون الراجعون إيه. الراجعون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فكون جو والناهون تشيني لنا شيطا يزو دمي و فشيطا دا الله توسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة za a kore 'yan wuta zuwa jahannama hatta iza ja'uha futiha don jahannama bakwai ne bai kai takwas ba amma da yake wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha me wa futiha don illa futiha lahum abwabul jannati nawa samaniya saboda ka bi irge na takwas ana kama sa wau ubangiji ta'ala ya ce falan ma za a bobi lokacin da suka tafi da annabi wasu wa ajma'u yani ajma'u sai suka tara ra'ayinsu gaba daya suka yi taron dangi an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi za su sa yusuf a cikin duhun rijiya sun daddaure shi suka sa shi ubangiji ta halatta daidai lokacin da suke suka zagaya shi suna ƙoƙarin tsunduma mashi a gugan su sa shi a rijiyar wa auhaina ilayhi sai muka yi masa wahayi a lokacin sai ta wuce daga lokacin ya zama annabi واسكو بكتير وأوحينا إليه يعني ألهمنا إليه نعم. مهمة الإلهام أما الإلهام واسكو بكتير آه،, آه ملائكة يا زوينا جنب ملائكة أكبر متي ملائكة يزور ملائكة النبي موسى يك جاي متى فإن خفت عليه فعلقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إن راجو إليه وجاء من المرسلين شنو كده mala'ikan ya zo yana gaya wa annabi yusuf latunabbi annahum bi amrihim hadha wallahi akwai ranar da za ba su labarin wannan abin da suka yi maka akwai ranar da sai ka tambayi bakinsu ka ce kun san muguntar da kuka yi wa yusuf an gane ko allah yana nufin za ka fita a rijiya an gane ko ka ci gaba da rayuwa akwai ranar da za su zo za ka gaya musu ka tambayi bakinsu shi da su nabi an da bi amri mahaza lokacin da za ka ba su labarin wa kuma layin shi'urun yana da fuska biyu ma'ana lokacin da za ka gaya musu ka tambayi bakinsu ba san kai ne yusuf kuma ya za tambaye su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa alayhi in antum jahilun qalu me a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi don me bai ta ana huwa ba sai a an da yusuf ana yusuf wato don gari wa haza wasu wata ce wa kun laye tsoron ɗin yana nufin lokacin da mala'ika yake ne masa karka da masa yanka sabu da ya fakare da za ka fita kuma za ka ba su labari lokacin da mala'ika yake masa jawabi wa mula ya tsoron yan uwan nasa goma suna kansa amma ba san wace waina ake toyawa an gane ko to shi yasa wa hum zai ɗauki waɗannan fuskoki guda biyu duk da wasu na kawo fuska ta uku amma fuskokin nan guda biyu sun fi fitowa fili ubangiji ta'ala sai ce ne وجاء نستبق إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وبنجي تعالى يكي سوى bayan waɗannan abubuwa su wakana yanzu sun ci amanar dattijon sun tafi kiwo sun jefa yusuf a rijiya har ya je ƙasa akwai wanda suke cewa suna ta wurga dutse don su kashe shi in sun ce yusuf sai ya amsa su ƙara wurga dutse wannan isra'iliyatin ba ta inganta ba domin a zancen sun yanke wa al'uhu fi bata zubi don me yalta irhu ba as-sayyara ku jefa shi a cikin duhun rijiya don wasu su zo su ince shi su je su sai da shi a wani gari kaga ba su nufaci kashe shi ba tana ce da suka jefa shi a rijiya sun bi bayansa da dutse don da kashe shi za su yi ba sai sun sa shi rijiyar ba a wajen sai su tattake shi tun da ba za a rasa wanda ya zo kiwo yana da arzuna yana da wuƙaƙe sai su yanyanka shi ba sannan kuma dama sun ce yanzu irin ba a zosai yara an gane ko saboda haka babu wata dutse da suka wurga kuma da suna so ya mutu ne ai jefa shi kawai za su daidai amma fa wannan sun samu irin guga manya manyan guga wanda yaro ne shekara bakwai irin da zai tsuguna a ciki suka tashi da kaga ai ba su da yi kashe shi ba sun ɗauki shawaran babban su na latar su yusufa وأرجله في خيامة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فائلين فبايا sun kammala sai suka kafin su sa Yusuf a rijiya sun jire masa riga sa'annan kuma sun jika rigan da jini sai suka zo wajen babansu ɗan gidan nasu ɗaya da kawai jini shi ne hujjarsu ubangiji ta alata wa da'u sai suka zo wa babansu isha'an yabkuna abu huraira da alhassan al-basri da ibn sumayfi da imam al sun karanta da waja'u abawun usha'an yabkun yi wa ayin rubu'a madadin isha'an sun zo wa babansu isha'an kalmar isha a mun saba sallar isha ƙwar'ani ya kira sallar isha da sallar isha min wani ba da salatul isha ne? an gane ko Al'isha a larabci tuwon dare abincin dare shi ya sa za ga laraba suna kiran sallar magariba isha'ul awwal isha'i na asali isha'ul tsari isha'in farko da isha'i na biyu Shi ne shine a babu sai suka zo wa babansu isha'an lokacin da gari ya fara duhu shi ne kenan daidai lokacin da ake cin abincin dare sun zo ɗin kuma ya kona suna kuka kuka na karya shi sa ah, ah, abinan wannan yana nuna cewa kuka baya nuna gaskiyar mutum kuka baya nuna gaskiyar abin da yake nuna gaskiyar mutum hujjojinsa an ce wa shuraihul qazi shin mai ƙarya yana kuka shuraihul qazi yake kwarai kuwa ga ɗan uwan yusuf ƙarfi suka zo suna kuka kuma kukan a san ƙarya shi yasa don an kama ga tsara ba ta duba waye kuka akwai lokacin da mai kuka zai zama mai gaskiya akwai lokacin da zai zama mai karya yanzu a nan su yi kuka kukan masu ne karya akwai kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata biyu ne suka haifi jarirai sai kirke su kala ta cinye dan babbar matar karamar kuma kirkir su da cin da ɗanta ba babbar da ta gafa wuf cikin dare sai ta gari ta sace jaririn karamar gari na wayewa uwa ta san ɗanta sai karamar ta ce wannan jariri ya sace ta ɗauka yaya wacce ta ce sam har har kirfe zo gaban annabi dawud alaihi salam karamar tana kuka tana cewa ɗana annabi dawud kuma ce waye babba aka ce ga tan sai ta abawa babbar ita ce da gaskiya to kaga yanzu a nan karama ta yi kuka kuma ita ce da gaskiya za a za ku fita sai ga Sulaiman ya shigo me ya faru ga cikin shi sai ya ce baba in ka bani izini za a gyara fuska kan hukunci ya ce bismillah sai ta kawo ga in tsaga musu jaririn rabi rabi babbar ta ce a tsaga karamar ta ce a kara tsaga a ba ta dantare. sai annabi Suleiman ya ce to ke babba ce amma kin zo da babbar ƙarya in jaririn ki ne ba yadda za ki yarda a tsaga saboda haka a bawa karama kaga nan kuma mai gaskiya ta yi kuka saboda haka shi kuka baya nuna gaskiya kun fahimta a hujjoji ke ke nuna mai gaskiya mai ƙarya yana iya kuka mai gaskiya yana iya kuka haka rantsuwa baya nuna gaskiya shi ya sa wani ya zo ya ce yana bin alhassan ko alhussein yana bin ɗaya daga cikin su bashi aka ce ta ce da yake wallahi na rantse da allah da ya halittu mai da kasai yake saukar da ruwan sama ina bin sa bashi da mu shi hassan ya ce ya rantse in ya rantse a gaban alkali ya ce zan biya sai ya ce to na rantse da allah da ya halittu sama da ƙasa ya saukar da ruwan sama ina bin sa bashi ya rantse ya rantse sai alhassan ya kai ba na son rashin kunya kawai babu wai wani Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa yana ruwa kawai ka yi rantsuwa na rantse da Allah ina bin ka bashi don shi yace na rantse da Allah da ya halicci sama da ƙasa ya saukar da ruwan sama ina bin ka bashi in ba na bin ka bashi in mutu ana har sau sai bin siyasa yake ka cire halittar sama da ƙasa da sauka ka ce na rantse da Allah ina bin ka bashi in ba na bin ka bashi mutane sai ce na rantse da Allah ina bin ka bashi in ba na bin ka bashi mutane sai take ya faɗi mu sai har alƙali ke tambayar alhassan to me yasa wani gyara ne masa rantsuwar sai yake to ai hadisi ya zo manzo Allah ce ba wanda yake son yabo a duniya kamar Allah shi yasa ka ji abu kaɗan sai ya yabi kansa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ya ce to da ya rantse din akan ƙarya ne da ya yabi Allah sai Allah ya sai ar-rahman ne a duniya sai ya raba masa asiri a duniya akan sai an je lahira to yanzu ya janye yabon gaskiya kawai ta yi halinsa to shi yasa Allah ya tashi an gane shi ne kenan waja'u abahum suka zo wa babansu isha'an a lokacin cin abincin dare ya kuna suna kuka ƙwararre shi yana gane kukan ƙarya shi yasa suka ce idan shabaka dumu'un fi ta bayyana man baka min man baka idan hawaye suka gangara a ku to ƙwararre iya kalli hawaye zai gane waye ne kukan na Allah da annabi ko waye da ya kiri kuka an gane ko shi yasa za ga ana samun ƙwararru a wani yanzu ko da makaho ne shi in ya ji dirin kukanka ya san sai matsalaci ne ka dubi littafin alkirasa ah, alƙali ne makaho wata mace ta kawo kuka ta ce mijinta ya lakaɗa mata duka kuma har ma ya tuge mata gashin kai gashi nan ta zo da gashin a hannunta yadda ya tuge sai ta na faɗa sai ta fice da kuka alƙalin yana jin kuka yin ta ƙarya ne ba dukan da yi sai ta ke cewa a karɓo masa gashi a ka'ar karɓo sai sa bakin gaga kuma sun sa ya goga ya goga sai ta karya ne shi da kenan sai kowa ya mamaki ya yi gane wani sai sai na farko a kuka ya gane karya ne sannan kuma na biyu da ya karbi gashin da ya goga kuma sun sa sai ya ji yana huda shi ko bakin su tutup kamar tsintsiya to wannan ya nuna ta tattara ne ta sa almakashi ta yanke don ta zo ta masa shari da tukewa yi bakin ba zai zo daidai kuma aka yi tabbata a zamanin sarki ali ibn abi namil tsohon sarkin makka su a still a littafi al don na taɓa yin huduba mai taken abubuwan da sai alƙali ya cancance su kafin alƙalanci bayan akwai ilimin ƙur'ani akwai hadisi akwai fikihu sai kuma yana da ilimi na psychology an gane ko su a saudiya an zo da wasu mutane biyu suna fada akan wata baiwa ɗayan ɗan yaman ne ɗayan ɗan sham ne ɗan yaman ya ce wannan baiwa ta ce ɗan sham ya ce wannan baiwa ta ce duk alƙalan saudiya sai da aka kure su abin ya fi ƙarfin alƙalan to su dama yadda suke in za a naɗa sarki ana naɗa mai ilimi da basira wanda duk abin ya gagari alƙalai wajen wa za su kawo sarki shi da alƙalan alƙalai na saudiya sai kawai sarki ce ga ke nan mun yi wata da watanni kowa ya ce wannan baiwar ta alƙalai sai sarki ce to ba komai a tafi da su a zo da su rana kaza ana zuwa da su rana kaza sai ce a je a ajiye su su uku ɗin a ɗaki daban-daban haka ajiye su sai alƙalin ya kirawo a kira su a kira ɗaya da sai aka kirawo ɗan sham sai alkali sai sarki ya ɗibi alkama sai ce wannan menene sai ce wannan alkamhu kamhu alkama sai ce to zauna sai ce a kirawo ɗan yaman ɗan yaman yana zuwa sai ana ce me wannan sai ke shinɗa don mutanen yaman suna cewa alkama shinɗa mutanen sham alkamhu sai ta to kira baiwar tana zuwa ta ce me wannan sai ta ce alhinda me wannan alhinda ba alkamhu ba ta ce a'a ni ba sama mai alkamhu ba to shi kuma alkama ga ɗan yaman da ɗan sham kamar masara ne ga ɗan arewacin najeriya ko ɗan biwa bai san masara ba sai ya ce to in wannan baiwar ka ce kai ɗan sham to da ka san alkaman da yarenka shi yasa aka coda wa ɗan shan bulala sai ce wallahi gaskiya ne ba bai ta ba kawai ina so in yi sata wa ja'u abahum isha'an yarku shi yasa wani sarki wani ya zo ce yalla bai kullum da an sace mu a babun ruwa angon to in sarki ta a zo a bulali yan angon wanda yake ya faɗa za a zalunci wasu sai ta a tara yan unguwar gaba ɗaya a masallacin goma a garin kuma kowa ya zo ba hula ba da suka zo sai sarki ya shigo ya inda alhamdulillah ta amma wallahi Allah wajen ka ji kunya ni sai da na shigo na danka ashe ya mu kai kake satan agwagwan wannan bawan Allah kuma don rashin kunya yanzu ma ka shigo mana masallaci da gashin agwagwan a kanka sai wani ya haka sai ta ana tsara masa bulala sai bayani ta ka aka ɗabi a gwagin a inda ya waja'u abahum isha'an yabkun sun zo wa babansu a lokacin cin abincin dare a halin suna kuka wai su yanzu in ba ka manta ba sun ki zuwa da rana sun zaɓi dare don ɓadda sawo biyu ɓadda sawun farko a ce in matsala ne ya samu yaron nan sun yi ta jimami jikinsu a mace sai da suka yi dare suka zo abu na biyu da za su taho sai kowa ya ce in mun je gaban baba mai kukan ƙarya to bari mu gwada a nan sai wannan ya fara ba zai karbe shi wannan ba ya fara ya karbe shi idan wancan yana yi sai ya bawa kukan wancan sai ya bawa kukan wannan dariya sai suka ce to in za mu je gida da rana asiri zai to saboda haka mu zo da daddare kawai ana kuka kowa ba ya kallon fuskar kowa duka a yi kurisuwa da zai ya sa suka zaɓi zuwa da daddare shi da waja'o a suka zo wa babansu isha'an a lokacin da za a ci abincin dare ya bukul suna ta kuka kalu sai suka ce ya abana ya babanmu inna zahabna mu mun tafi nastabiqu muna gatsa muna tsere tsere wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar annabi yusuf inda mata'ina yani inda siyabana ko inda siyabina a wajen tufafanmu fa akala uzribu abinda kake tsoron kirketin ne shi ne shi ta mun ga mu karka haska wa mara ne hujja sai kirkece wa ma anta bi mu'minin lana baban mu dai mun san dai ba za ta amince mana ba walau kunna na ko da muna da lafiya ballantana me ballantana ba su da gaskiya shi ne ubangiji ta'ala yake cewa kalu sai suka ce ya abana ya mu inna zahabna nastabi mun tafi muna gasa wato mun tafi muka cire manya-manya kayan muka aje muna gasa gasar da suke yi suna sun aje wani itace suna teci suna gwada teci an gane ko to ana ta samu sabaka ya halatta ba sai a qur'ani ba ana iya a qur'ani ana iya a hadisi ana iya yi a harbi da sauransu abinda abin da zai gasar halal ne kuma mai bada kyautan gasar baya cikin gasar to wannan ya halatta yanzu misali za mu yi musabakar qur'ani sai muka sai islamiyoyi goma za su yi musabakar qur'ani kowane islamiyya kuma akwai kuɗin shiga musabakar dubu ɗaya wannan kuɗin shi za a hada a ba da kyauta ga wanda ya ci to wannan cacar da jama'a ba musabaka ba ce don annabi ta man adakala farasan bainal farasaini wanda ya zo da doki guda ɗaya ya ce a yi rige-rigen gudu doki da doki su yi on the wanda ya zo na ɗaya ga kyautan doki annabi ta in shi ma ya shiga cikin gasan to ya zama caca saboda haka in za yi musabaka shama na karamar hukuma ne gwamna ne mataimakin gwamna ne shugaban kasa ne mataimakin shugaban kasa ne attajirai ne wasu sai su kawo abun ba da kyautar ba wai masu musabaka ba in masu musabaka ya zama caca saboda haka dukkanin gasa na doki na kaza duk ya halatta sai dai malamai idan ka dubi na fada na suratu yusuf gasa na mulakama na wrestling wanda shi bai halatta ba na akwai juwa juna ciwo kuma rai yana ɗebi ƙwari suka ce ya abana ya baba mu inna na lalle mu mun tafi na tabiku muna tsere tsere muna gasa a harbi wa na yusufa inda mata'ina mun bar yusuf a wurin kayanmu fa akala ibu sai kirkeci ya cinye shi وما أنت بمؤمن wala ولو كنا صادقين wasu malamai suka ce yadda lamarin ya faru baban ya jira bayan allah nan ba su taba kaiwa yamma ba har dare gare ba su zo ba wanda a wannan ranar ya ji kullum zafadin zuwar don sun tafi da rabin ransa yosu shi kenan sai baban ya ji muryarsu suna ta kuka sun shigo gida ga an yi ganin ga sun shigo da kuka yana jinsu sai ya ce malakun ya baniya me ya same ku ya ku ya'yana sun kafin su ba da amsa hal saba kun fi ganin kun shi shin wani abu ya samu dabbobin ne sai suka ce ba abin da ya same su sai ta fama saba ku me ya same ku wa aina yusuf sai ce ina yusuf sai suka ce ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda ina fa asala ya baba mu mun tafi muna tsere tsere na harbi na farauta ko na guje-guje muka bar yusuf a wajen mu da kayan mu sai karke shi ya cinye shi an gane ko wannan shine yadda lamarin ya wakana a nan akwai malaman da suka yi ƙari a kan nan bayan mutu musabarka ta irin wanda ya halatta annabi ya sa tsere tsere tsakanin da wasan da aka ɗan ƙwarai ta wanda ba a ɗan ƙwarai ba a wata ruwaya da suka zo suna kuka baban yake me ya faru akwai abin da ya faru da dabbobi suka ce ina yusuf sai suka ce na nasta nastabi wa na yusuf inda mata ina ba a kala akala huzibu take baban su ya suma su sun ɗauka ya mutu har babban su ma ya fara faɗa ni ban gaya muku ba wannan abin da kun bar yanzu ga shi nan an kun salwantar da yusuf kuma baban mu ma ya salwanta shi da muke neman gindin zama a wurin sa shi din ban ga shi nan ya salwanta an gane ku to shi ne kenan daga baya suka yi ta zuba masa wasu ta ce ya tsawon dare dab da ya wani kafin ya zo ya farfado shi ne kenan a nan sai yake cewa suka cewa ba an tabi muminin lana baba ba za ka amince mana ba walau kunna sadiki ko da mun kasance masu gaskiya ko da kai za mu ka samu da gaskiya in je a san yusuf ƙaunar da kake masa in mun gaya maka abu a kai ba za ka gaskanta ba eh za ka ɗauka ƙarya muka yi maka shi ne wa ma an tabi mominin lana walau kunna sadiki an gane ko to sai Allah ya ce mai waja'u وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وبنجي تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب كو بدم كذب كو كذب ذا زال ميدغو كو كذب da dalin marari suka zo a kan tufafinsa in ka ɗauki bidamin kajib da jinin ƙarya in ka shewa bidamin kajib da jini ɗanye kajib shi ne jinin da ɗanye bai bushe ba hada sai baban ya ce bal ba haka ba sauwalar da kuma an buzu kuma amur zukatanku ya kawata ta kawata muku wata al'amari fasabrun jami'a haƙurin haƙuri mai kyau wallahu musta'anu Allah ne abin neman taimako alama ta sifon kan abin da kuke siffanta ubangiji ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisi sun zo a kan tufafinsa bidamin kai ko kajin kira a hasan basal da jini ɗanye ko da jini na ƙarya sabon jini shi ne damun tsari shi ne damun kaji suna zuwa su ina suka samu wannan jinin mujahid ya ce sun yanka ah, jinin ɗan tayi ne ɗan tayi ɗan tayi ma'ana ya ce ɗan tayi shi ne akuya ko rago ko tinkiya sabuwar haihuwa so suka yanka suka kwaɗa jinin shi suka zo a kan tufafin da jini na ƙarya tufafi a suratu yusuf tufafi ya taka rawa a wuri uku duk da ba tufa ɗaya ba ne tufafi ya taka rawa riga a suratu yusuf yana cikin afto yana cikin tas da suka zo a suratu yusuf nan sun zo da rigar yusuf a jikin rigan baban ya gane asalin gaskiyar magana an zargi yusuf da zina a jikin rigar da ya sa a lokacin aka gane sharri aka rasa don rigar ya yage ta baya sannan ko riga na uku mafi tasiri izhabu bi shi hadha fa alqurbu ala wajhi abi ya'ti basira rigar riga ya bayar baban makaho ne aka jefa rigar a fuskar baban idan baban ya rubu an gane ko to wannan riga na farko kenan وجاءوا على قميصه sun zo akan rigayen su bidan da kai wasu suka sun samu zabiyu gada suka yanka suka zo da jini na gada din a cikin rigar waja'u ala qamisihi bidan da kai al sai baban yace bal a yusuf bai mu babu kyakkyacin da ya yusuf bal da kun zukatanku ya kawata muku wata al'amari malamai suka ce ya yayi dattijo ne ya gane ƙarya suka yi abin da ya fara ya gane ƙarya suka yi a sun zo wasu sun ce kyarfe su ne su. ne sun ce sau a yi kyarfe su ne basira ya ga ɗana ya ce ya rauta mu, ka zauna ko ba haka ba ya cire masa hotun na riga ya ce daga hannunka ya daga ya daga ya cire ya cire shi sai kwaba rigar da jini sai ya ba ku sai ku samu lallai an kirke su ne da in kirke su ne da daske su ne shi za ku kawo tufafin ya hukku dai da haƙora wata ya sai suka canza baki sai suka ce a ah, yan bari ne barawo ne sai ce to ga barawon da baya son kuɗi sai kai ne shi kai ga rigan ku je ku rage sa'a duk da ta yadda aka yi babu hujja shi dai dattijo nan ya ce dai akwai dungu cikin lamarinsu eh wace a'u alaƙa min su bidan min kazin don yake musu bal san waɗanda kun an fusu kun amara zukatan ku ya tsawata muku wata al'amari fasabrun jami'a ko ya ga yanzu dai dattijon bai yarda ba ya nuna ƙarya kirke ci bai cinye yusuf ba amma akwai asalin abin da yake faruwa amma shi bai san abin ba amma wannan ɗin ƙarya ne ban sawwalen da kuma an fi su kun amra balɗin ya ƙaryata sawwalen da kuma an fi su amra akwai abin da al'amarin su ya kawata musu ba shi da wannan amma ba zan tsine muku ba fa sabrun jami'a hakuri zan yi saboda kai ka tsina waɗansa a kan zaka a kan ka aike yi da murtala ya mana ko da ɗin gungun ɗan da ya fi so ma bai tsine wa ɗayansa a kai bai ce ya ce wallahu musu an allah ne abu ne mafi ko alama ta su aka ce shi tijo ne ya gane ƙaryarsu ta hanyoyi da yawa hanyar farko kuna ji akwai hanyar wahayi akwai hanyar kuma a matsayinsa na intelligence zai iya ganewa na ɗaya a dabbobin ba ɗaya lalle lalle an yanka ɗaya haka kwaɗa ne na biyu ba su ci abinci ba alama sun ga salama sun ci jama'a an gane <laughs> duk za a samu wani sannan kuma na uku yadda muka faɗa sun zo da rigar lafiya na ku babu abin da ya hugu da rigar sannan kuma na hudu yusuf ya yi mafarki na ya ga wata da saurari alamar ya nuna zai girma ya zama nan saboda ka yusuf yana raye a wannan duniya ina fata an gane to wani yana daga cikin hanyoyin da ya gane malamai suka ce idan mutum ya yi ƙarya ya halatta kai masa isharar ka gane shi ya sa ce bal tsawalan da kuma an fasu kuma kai abin da zuciyar ka ya kawo فصبر جميل فصبري صبر جميل don dama ana da fasbir sabran jamila yadda da fasbir sabran jamila hakuri na hakuri ne mai kyau wallahu almusta'an ala ma tasfu Allah shine abin neman taimako akan abin da kuke sifantawa da da wannan kafin ya faru da a wannan al'umma yake to za a yi alkasama an gane ko da za a yi alkasama mai tace alkasama alkasama shi ne da an samu gawar ɗan wani anguwa a wata unguwa kuna fahimta misali allah jikan abinan ah, ah, birgediya tana alkali da aka samu gawarsa a wani yanki a filato da daidainsa za a yi alkasama ne in ba a samu wanda a taro manyan garin su hamsin su rantse ba ɗansu ne ya kashe ba shi ake kira alkasama in sun rantse in ɗansu ne ya kashe to kafin shekara ya zama duk za su mutu domin ibn hajar cikin bulubul mara a hashiya ya yi ne alkasama farkon kasama an same su ne abu tsalin ne lokacin shi yake shugaban kabilar banu hashiya so a da lokacin da duniya lafiya ba kamar yanzu ba yanzu don kana nan biyu ɗanka zai tafi kanikanci a kano ko bauchi ko kaduna ko kana kano ɗanka zai je wani aiki na ƙodago a kaduna ko borno ko ina ba haka ɗan zai tafi ba waye ne zai ɗau ɗan naka ɗan gida ogan naka sai ya zo sai ka ka riƙo hannun ɗan naka sai ku zo gaban sarki e ga wannan zai tafi da ɗana gari kaza zai je masa ƙodago odagon nan kaza za a biya sa kuma kwantaragin zai kare lokaci kaza yadda ya zo ya ɗauko shi in kwantaragin ya kare kaza ga watan kaza zai mai zai kawo shi haka da suke yi za a yi to sai ya zanto wani ya taso daga wani gari mai nisa ya zo makka ya zo ungurkunan shawa ya zo bangaren banu hajji ya ɗau wani zai masa aikin kiwo na shekaru kaza sai baban ɗan ya riko shi suka zo gaban abu talib shi ne shugaban ɗabi'a sai aka rubuta takarda zai ɗau ɗan ya je masa ciwo na shekara kaza ko ni shekaran ya cika zai zo da ɗan in ma da kuɗi ne zai sallame sa a da adadin dabbobi kaza sai ya kawo a gaban shugaba sai a miƙa baba bayan sun tafi rannan yaron nan ya je masa kiwo a daji to yaron dabbobin da yake kiwon sun fi ɗari sai ga wani mutum ba shi da dabbansa ɗaya igiyar dabban ya tsinke sai ce bawan Allah taimaka min da dabba da igiya ɗaya tun da dai dabbobin naka da yawa don ɗaya ba ta da igiya za ta ci gaba da bin yankuwan naka ba za ta ruru ba ni kuwa na wata yi sai taimaka masa da igiya da ya dawo gida ya zo wajen da ake ɗaure dabbobin sai uban gidansa ɗin ya ga dabba ɗaya ba ta da mai. igiya sai ce ina wani igiyar. sai eh, wani bawan Allah ne igiyar sai tsinke ya neme ni taimako sai na bashi sai don fushi sai da wani katon ice sai buga masa ya kwada masa aka ubangidan nasu kawai sai wanda ya fadi sai shure shure ya ji rauni sosai amma raunin ba zai rayu ba amma ba zai mutu take ba sai shiga jinya na mutuwa sai na wani mutum ya zo wucewa sai tsaye da mutum ya ce za ka je makka ne sai ce wallahi bana ba zan je ba sai ta amma dan Allah a rayuwarka duk shekarar da Allah ya kaddara ka je makka ka tambaya a kai ka unguwar ƙurashawa in an kai ka kace a kai ka yankin banu hashim ka tambaya ina abu ɓalin sai ka ce yaron nan da wani a gari kaza ya zo rana kaza ya ɗauke su a kan zafi kiwo lokaci kaza zai kawo shi nan ubangidan na fa ga abin da ya faru kaza kaza a kan igiya ya fada masa itace kuma itacen ya zama silar ajalinsa to shi ne ke hada da aka yi wa haka wancan mutumin bayan wasu shekara ɗaya biyu uku sai ya zo makka ya zo ya fi shigo barno ya gaya abu tsari tafi abu tsari ya tashi da tawaga sai garin suna zuwa kai ina damu da muka ba ka ya rasu shekaru za da su dauke, ya rasu shine ba kai mana labari ba ba mu ji jinyarsa ba ba mu ji mutuwarsa ba ai zazzabi a gashi gashi gashi bayani da ya jama'a sai su ƙarya ka tara harko harko manyan garin su manyan garin su ka tara sai suka ce eh wannan ba zai kisa ba za ku kare shi eh to ku ci sai abu ɗali ya ce to ku kawo mutum hamsin kowane mutum ɗaya shine mai bakon raƙumi biyu na diya su rantse ba wannan ne ya kashe ba shi ne asalin ya kasama sai suka ware mutum hamsin akwai wata mata an sa ɗanta matar bakurai siyasa, amma mijinta ɗan kabila ne sai ta zo wajen abu tsari sai ta ce ya fi abu tsari cikin dare sai ta ce ɗana babansa ya sa cikin masu rantsuwa ni kuma wannan da za a rantse na son faɗan ta'addar ne zai iya kisa saboda haka gara raƙumi biyu maimakon ɗana a janye rantsuwar shi ina fata an gane haka ma wani ya biyo dare shi ma ya zai janye ɗansa ya bada raƙumi biyu sai arba'in da takwas suka rantse shekara kafin zagaye duk arba'in da takwas nan sun mutu wannan shi ake kira alkaba to shi ya dace in mutum ya mutu an kasa gano wanda suka kashe sai a yi amfani da alƙasama ba wanda zai zagaye shekara muddin in wanda ya kashe yana wurin su an gane ko to shine kenan a nan sai baban yake bal an lakum kuma amra ba haka ba zukatan ku ya kawata muku ta al'amari to sabrul jamil hakuri na hakuri ne ba zan tsine muku ba na mai da al'amari na zuwa ga Allah wallahu al-musta'anu alama ma tasifuna Allah ne abin neman taimako ga abin da kuke siffantawa abdullahi ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da abul mutawakkil sun karanta da fasabran jamilan ba ba fasabrun jamilun ba wani shi da kirar isa ibn umar yadda sahal ibn yusuf yariya shi ne kira'ar al-ashhab al ukaili kuma shi ya zo cikin mushaf qur'ani na anas da abu salih fasabran jamilan wallahu almusta'anu alama sukuna Allah shine abin neman taimako kan abin da zai sifantawa a mun ce cikin dalilan da ya sa baban ya gane ba a kashe eh, kyarkesi bai cinye yusuf ba akwai abin da yake nuna yusuf ɗin nan zai girma har ya rike babban mukamin da yan uwan nasa za zo su nemi mai eh, abuwa a wurin shi an gane ko to shi ya sa ya gane yusuf ɗin nan da yi to in haka ne baban yana da tabbacin yusuf zai girma har ya zama wani abu to menene na rowan yaron har yake ta hana shi ai tun da allah ya kaddara zai girma ba sai ya riga hana shi ba ina ba ta an gane to me ya sa ya ɗau matakin irin wannan a wanda dama muna yin karatu don karanci karanci lokaci ne don dama so mu tafi da mai aka kawai ina suratu yusuf wanda akwai hikimomi da yawa da malamai suka kawo na dalilin ba da kariya da ya yi ta yi wa shi annabi yusuf a wannan hali ɗin amma karancin lokaci ba zai bar mu mu kakkawa inan bayanan ba a ah, insha Allah ta'ala tafsirin mu na bana a nan zai dasa aya aya ta goma sha takwas قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما A sai dai kafin nan akwai wayanda ya dace mu gabatar musu da godiya farko ne Allah ne za mu goge masa walawul alhamdu fil ula wal akhir Allah ne abun godiya don ya raye da kai ka kai wata ramadan shi ma arziki ne tunda mun yi shekaru da dama ba ma tare da malam gomari muna addu'a Allah karbi shahadarsa sannan kuma a na biyu cikin wayanda za mu miƙawa kodiya, akwai malamanmu da suka karantar da mu kuma suka azama a wannan tsari wayanda kuma akan gwadaminsu muke tafiya don mu ga mun ciyar da addini gaba daidai iyawarmu na uku akwai duk abin da ya kama yada yin da'awa yada shi ne babban abu yada shi ne babban abu yawa waye da suke waya suke addu'a ga wanda yake yada ya dawo yada wannan karatu a gidan radio progress shine honorable mutari tara. A shi ya dau nauyin kuma ya tsaye lokaci mai daraja karfe hudu zuwa biyar wannan duk wanda ya san gidan rediyo musamman lokacin tafsiri lokaci ne mai tsada wanda ba wai roƙa muka yi ba ya tuntuɓi gidan rediyo dama fili ne an ɗauka shekara da shekaru yana biya a tafsirin malam jafar kuma wannan farar sai ya yi wannan tsarin sai Allah ya kaddara aka ɗauki wannan tafsiri namu na ƙananan ɗalibai aka sa wanda da yawa mutane suna bibiyar wannan tafsirin da yawa mutane daidai wannan lokaci a gwambe da sauransu suka ce wannan tafsirin yana ɗebe musu kewa suka yi waya su ce suna addu'a ga wanda ya sayi wannan filin wanda dama bana a gwambe zai tafsiri sai dai a nan kuma sai ya zanto an samu a nan an samu a gombe to kun ga ya zama ya yada alkhairi da kuma wanda suke kama sauran jihohi mutanen gidan rediyo progress musamman ita hajjar sadiya da take lura da gidan rediyon gaba daya kuma ya ce ga mai gidan rediyon kwarai da gaske kai tsaye babu shamaki suke karban karatutukan kai tsaye suke sawa daga wuri na kai tsaye da kula wanda suka ba wa tafsirin da ita da mai gidan tare da shehu da suka tsaya kan wannan akwai wasu yan uwa a nan gare su honorable badawi sun sa baki ciki abubuwa yake cikin nasara to muna addu'a shi honorable mutali bai tara hidima da yake wa addinin musulunci a bangarori daban-daban a ayyukan na hizba da abubuwa da yawa da ayyukan addinai da sauransu ba ma shi kadai ba akwai yarsa wacce suna da kungiya ma na tallafawa marayu a Najeriya wanda kowane jiha suka tsara suna ba da taimako wanda kowace ce a cikin aljihun da suke cire wannan ina jin a nan garin masu yin dimu da ya fi na dubu ɗari bakwai nan gari a matsayinsa na lakal zaman, na abinci da sauransu da wasu manyan mata har ma ina jin a cikin tawagar akwai matar tukur buratai Allah ya yi wa rayuwarsu albarka wannan tunani ne mai kyau ya zanto family kuna da son addini kuna son ku tallafa addini ba ka da abin da ya fi musulunci ne ko da motoci da muke da su na hizba duka motocin na biyun za ka hada sun kai naira miliyan talatin da duk shi mara dalilin su mu wanda ya taimake addini ya taimake mu domin mu addini muke so shi da wasan da komai muna roƙon Allah kuma nauyi da Allah ya aza musu na talakawa da sauransu Allah ba su nauyin sokewa Allah ka shi wa rabul mutali bai tare da alkhairi da duk wanda suka sa hannu akan daukar nauyin wannan shiri ga wanda yake daukan wannan nauyi shine mubarak zai tsaya ya ɗauki na mata ya dau na maza wanda wannan yanzu lai da ake ɗauka. har saudiya akwai masu jin hausa suna kallo akwai ɗaliban a amerika akwai da sauran wurare da dama suna bibiyar wannan tafsiri wanda shi ma shi zama sular ɗaukawa ya yara akwai wanda da ƙarfin gwiwarsu muka gabatar da tafsiri tun lokacin online ɗin don sun tsaya mana suka ce mu yi da abin ba za mu ba akwai abin lutanar kanal muhammad ɗan fulani lutanar kanal muhammad dan fulani yau ina har gida sai da ya tura min shinkafar da zan ci in hidimar sallah da shi Allah yi wa rayuwarsu albarka kuma sun karfafe mu kwarai da gaske akan wannan don irin tafsiri a wannan lokaci din in ba ka da wani suka tsaya maka ai baka ma isa ka fara ba yawwa akwai su burgediya tukura shi ma alhamdulillah muna musu godiya akwai lieutenant kanal musa yanzu aka yana buratai su mai da abdulsalam da sauransu muna su addu'a kwarai da gaske bisa kwarin gwiwar da suka ba a kan gudanar da wayannan ayyuka na tafsirai da kuma wasu waɗanda suna da yawa dai ba za mu abin ba sannan kuma muna godiya kwarai da gaske ga mai girma gwamnan jihar borno injiniya umar zulum da kuma mataimakinsa umar kadafur su ma kwarai da gaske a ci a irin wannan lokaci ana gudanar da tafsiri online sanako, ko daga baya ma a sai an janye mana goma ƙarshe yanzu in ba albarka ta wannan janye wanda suka yi ba da ta irin kano ne da sauransu ai ba za mu haɗu da ku a nan ma kusan muna tafsiri ba duk da mutum da aka fara tafsiri ba mu fasa ba akwai su alhaji sule amination da sauransu sun karfafe mu akan wannan tafsirin kwarai da gaske muka fara shi da shi a masallacinmu da daɗi da babu daɗi komai ya tafi cikin nasara saboda haka wannan janyewa da suka yi na wannan kuma alal akalli yanzu mun samu juma'a nawa mun samu juma'a biyu ko uku biyu to kaga alhamdulillah mun godiya akan wannan kuma bugu da ƙari ga sunan sun ba mu sallar idi wanda sallar idi akwai muna gyara wasu na cewa mustahabi ne ba mustahabi ba sallar idi wajibi haka na nasiru bin albani ya faɗa dubi sharha na abinan tebin ma ya ishara zuwa gare ta a cikin sharh muwafa imam malik a manzo Allah bai taba cewa har mata masu haila kora su je juma'a ba duk da juma'a wajibi ne amma a ide ta har mata masu haila ne a kora su wacce ba ta da hijabi ta karbi a rukace kuma ba wajibi ba kuma in an yi juma'a in an yi idi ranar juma'a idin baya sauke juma'a to in idi na fila ne juma'a wajibi ne na fila zai soge wajibi <laughs> saboda haka sallar idi wajibi shi da magana mafi inganci na su na kan yayi bayanai masu kare ne kai wasu sun wai fitar ne wajibi amma sallar ba wajibi to wani wani irin sauka da wara fitar da mu dan me ake saboda haka ah, mun gode bisa wannan dama da suka bayar akwai waɗanda suka ta tura sako wasu suru da takarda wasu turu wasu wasu ta hanyar abinan da sauransu sun tura sako daban-daban a kan me yasa wai na yaye garin nan na tafi ba su koshi da ni ba <laughs> to dama mu abubuwan nawa ne da mu <laughs> ai ba wasu abubuwa mun shekaru wasu abubuwan sun ƙaratu kawai a tabbas kowa zai shauƙin garinsa ba zai ƙi jama'arsa ba a kusan wayanan takardu da wayanan suka tura a waya suna nan da yawa tun lokacin muna tafsiri online wasu sun ɗauka ma a gombe ake tafsirin sai suna cewa in dawo sai da bana babu tafsiri a gari to ni kuma ban bude ga inda muke tafsiri ba don akwai mutane irgagu da muka ware tana ba za a so a tara mutane to sai da ya zo zama a public gaba daya a ka sa abin ɗinka a post nan ɗan shawarwarin sai in lokacin da malaman za su yi godiya sai a noka tashi a post haka ba mu son duniya kuma yanzu a saboda haka su ne ta tura wayan abubuwa a tabbas a mun san na wurare malamai da yawa raya rayata malamai na waje da malamai na gari mu muna cikin ƙananan ɗalibai a garin da muka fara raya wannan don na kai shekara ashirin yau ya kai shekara ashirin na sa darasi a nan lokacin tun ba a gyara kwalkan wannan layin ba mun karantar da bulugul maram kasa ɗari tun daga 2000 tun bai aure ba don na ga littafin bulugul maram a maiduguri a 98 lokacin 97 sai na ce to duk ran da na zo gari na zan karanta in zo in karantar lokacin ma ba a santa sosai mun soke bulugul maram mun sauke salimul battar mun sauke adabu zifaf a tafiye mun yi karatu a nan katar ya kai 500 bayan kuma a jubal mun sauke sai bukhari hagu sittan na babu wanda ban karantar da shi ba na karantar da maza na karantar da mata saboda haka mun daɗe muna karatu a nan a damacin farko ba ne yake tafsiri a nan ba akwai malaman da suka yi mu su Malama abdul abdulkadir kafin malam Gomari akwai malamin da ya yi wanda su suna raye sun zo sun bari ba su ci gaba ba da kuma malam ibrahim Gomari ya ci gaba har zuwa mutuwarsa a ni ma na ci gaba malam usman bala ya karɓe ni malam ɗahir ayuba ya karɓe ni a lokacin da malam Gomari ya rasu shek ibrahim dan allah ji kansa da rahama ya same ni lokacin a islamiyar da na yara ya ce mun zan zo in tafsiri a wanda a lokacin ina tafsiri na dama guda uku ina tafsiri a barikin soja na mata da safe na maza bayan la'asar sannan kuma da daddare in yi tafsiri a kofar gida duk da tun kafin malam gwamari ya rasu duk randa malam zai je duba gida yana turawa in zo in karbe shi a nan mu zo mu kwakwaba da kuma wasu in ya zo sai ci gaba shek ibrahim da ya gaya min malam gwamari ya rasu ba za a ɗau bakon malami ba in zo ya rike wannan na ce shek ba zan iya ba ya ce son sai na rike mun kai sati ɗaya shek yana kai kawo akan wata mashin jincan mai ruwan ƙasa allah ji kansa da rahama wanda da kyar na karɓa wanda duk abinda ga muna yi ladabi muka yi ba wai iyawar ba ba abin da muka sani albarka ne muna ki suka tura alhamdulillah mun yi tafsiri lafiya lau tun ba daɗi a buge wannan ayi kaza ayi kaza aka yi ta tuturawa aka yi ta lallabawa ga yan hizba lokacin ga musulun umma da sauran mu duka Wai na abubuwa da nake kokarin yi muku bayani shawarwari ne da nasiha zai mana mu ɗalibai don da a ce ɗaliban wani gari ne daban zan fi ma ba su shawara don ni na san irin faɗar da nake wa ɗaliban malam musa adam mai hula ina je majalisinsa ni na san faɗar da nake wa ɗaliban wasu maluman a mun yi tafsiri na wasu shekaru a lamar ya fara daidaita wani lokaci an yi tafsirin ta yi tunanin mai yiwuwa za mu yi ba wa malin sai a zo a ce a ci gaba a ci gaba masha Allah a tun da muke tafsiri da ku a nan akwai abubuwan da ba wai ni ba Zai muku bayani don ku riga mutunta malamai yawa don ku riga mutunta malamai a ba zai tafsiri a nan a ce kwamiti su je har gida su gaishe ni ko da bayan sallah su ce malam ka ba mu gudu ma kai mana tafsiri dan san ana yin haka kafin ramadan ko da mutane ne a ƙauye zaga za su zo daga mirna ne in akwai mai musu tafsirin su zo su ce to malam za a mana tafsiri ba a nan ban san ana yin wannan ba ko da a mikin namu na majalisar malamai na shafa wanda da bako za a kawo ya yi tafsirin in ramadan ya wuce za a hau mota a je garin shi a gode shi. ni kuma a nan jugon nake haka muka yi ta tura tafsirin nan ya kamata ƙur'anin iri ɗaya ne wanda bakon zai karanta shi ne wanda ɗan garin zai karanta mu wai a ce kafin ramadan mun zo malam assalamu alaikum muna neman alfarma ka zo kai mana tafsiri an gama a je malam ka mana tafsiri mun gode ba karka roke shi a media shine ne kenan don duk lokacin da muka ce za mu zauna ba za mu mutunta masu karantar da mu ba muna cikin bala'i bayan babu haka a ramadan ya kusa aka kira mitin na yadda za a yi tafsirai duk wanda ya sanni ya sani shekaru uku hudu baya ina sayar da maganin feshi na noma wanda da'awa sai da dawa muna da zafi jama'a to in ba za mu nema ba za mu kwana da yunwa wanda mu nemi namu ina yin gona ina da gona tara da nake karɓan haya kowane damuna saboda don ka gani a iodi e ka gani a kaza wallahi ka je ka gani a daji za ka ce ba ni an kira mitin na yanayin tafsirai kai ka samu nika zauna kar ka ɗauki karatu ban samu zuwa ba don lokacin ina kokarin settling din kasuwa ta tunda za a shiga ramadan kuma a azumi a damina ina neman kaya su gramazol su gadfos su striker da ire-irensu aka yi mitin aka tashi aka zo mitin na biyu ana cikin mitin ɗin sai na shiga kasuwa don in ɗibi magungunan na cika su a buɗin mota na sai na garzaya wajen mitin ɗin a leci amma ba a tashi ba to ina shiga sai na ba da uzuri na yi leci na je neman magunguna na shagunan don idan ramadan ya shiga za ka yi tafsirin mata za ka tafsirin maza tafsiri na wannan wurin ba karamin tafsiri ba ne lokacin da za ka yi yawo ma ba ka da shi abin da ya dame ni da na shigo an gaban zo ba don haka sai aka ce ni din kamar ina nuna isa saboda haka ai ba ni kadai zan iya tafsirin ba na zo na tara ana kokarin canza mai tafsiri a a wani zai iya wani zai iya wani zai iya wannan nasiha ce nake mana gaba ɗaya na shigo da na ji sai na yi gum wani abin ya ɗaga ma hankali ba kaɗan ba shi malamin da zai tafsiri wani talibi kilomita 200 a ja a neme shi ni yanzu gashi nan alal akalli ana mitin a gari nake ko da ban zo ba ba za a iya aje jugwal a ce min ka zo ka zaga tafsiri ba na daɗe ina ta nazari na zo gida a lokacin na yi tattunan in kana ƙoƙarin a canza wani a canza wani ina kake lokacin da boko haram suke kuga mutane da albarusansu ba a nan nake zuwa mai tafsiri ba wanda a wannan halin muka ba da ranmu a bariki nake a ɓoye amma zan shigo gani. kullum sai na kwanta na yi mafarki ina hanyar zuwa boko haram ya harbe ko ba zan fasa ba zan so an ce za a bani sojoji mota ɗaya su rika raka ni daga bariki na ce zan rika zuwa ne kadai zan zo yin tafsirin nan zai iso bariki da rai ba zan iso ba baka sani ba akwai ranar da aka gashe dan wanzan ranar wata laraba da muka zo tafsiri kuje rana wannan da nake zaune yanzu aka sa leta za a kashe aka manna da majinginar na alaran mata ba a marna ba kuma a kanta da zauna inda nake aje qur'ani na ga leta na sa lissafi na kai yi tafsiri don me a lokacin ba yi tunanin wani zai tafsiri a wani. sau nawa zan zo nan tafsiri nan wasu su jira ni da bindiga waje su harbe ni nan daidai wannan majalisa na jikin makarantar gajimare primary school ai akwai rada na zo an sa wasu su harbe ni in zan tafi kuma na zo na yi tafsirin da yawa akwai waɗanda suke wurin an ba su san tashi ba ko ba lokacin waya ba da na zo cewa rufe kunnen su yi kawai su ji karan harbi kuma aka da wuce wallahi wannan ba karamin tunani masu yawa ya bani ba ba karamin tunani masu yawa ya bani ba ba ma yi wa juna uzuri ko ba mu ɗau malamanmu na gari da daraja ya ce to wallahi na gayawa tun da ina da iyaye kuma ina da ɗaliban da suke jikina na gaya musu na ce to wannan lamarin ya bani zuwa don haka mai yiwa ka zauna a wurin masu yi tafsirin ba so ake yi ba amma ba za ka yi tawaye wa shugabanni ba kuma ina tunanin amanar da shek ya bani dama ban so barin nan ba sai an nuna ba a so na to mun tura lamari da babu daɗi an fita wanda a wannan lokacin wancan lokacin da nake magana ko majalisa na zauna ana guduna don ana iya tare bom ya tashi da ni tabbas a garin nan da ni da malam manga da shek mun shiga target ba kaɗan ba amma ni na ji kowa target don ni ne rana tsaka na yi mukabara da shekau a nan wanda har soja ma lokacin yana tafiya da mota baya son rage masa hanya akwai sojan da yanzu sajan ne ya taba karban aron mota na ya zo kasuwa lokacin ba a fara kashe sojoji ba sai da wasu suka kira suka ce ka daina hawan motan abbakar mustapha za a zo a harbe ka za a ɗauka shi ne a ci wanda a duk lokacin nan ba mu guji wannan majalisun ba mun ba da ranmu ina da iyalai na a gari zan iya wata ne ba su gani ba haka iyayena amma in ramadan ina ya zo kullum sai na zo nan ba na ma buƙatar wani ya rage mu hanya don kar garin a harbe mai taba shi wata ranar sau tari da zan zo zan baro bari su sai tsaga dajin nan sai in zo na, in na yi tafsiri sai in koma a haka ɗin ga yadda mu to wannan abun ya canza min tunani ba kaɗan ba wanda wannan majalisi tun shekara ashirin da wuce nan na fara sa littafin da aka fara ɗaukarsa a rediyo to a yanayin abubuwan da muke bayarwa ɗin in ma an rena karatuttukan da muke yi a nan da wanda muke a gombe a najeriya ɗinan ba jihar da karatunmu baya shiga na je saudiya na tafi jami'ar madina sai na shiga admin nasu akwai ɗan kano wanda suke aiki a admin ɗin ana ce musu abaka mustapha suka ce mai hudubar masjidin salafiya runguma ta suka rike don ka sani ko da muna karantarwa a nan yana tafiya duniya akwai wani ɗan mina something esu graduate ne shi sai da ya ɗau nauyi abinda zai ɗauka sadaka jariya a rayuwarsa duk karatun da na yi a najeriya sai ya yada ta kai har sai da ma ya ɗau wani ma'aikacinsa a garin nan ya ce ko masallaci mana ya shiga ya gyara murya a yi min rekodin ɗin gyara murya zan sa darin fikar su suna ganin muna da abin da za a amfana da shi kwanan da mutanen katsina sun zo sun tura suna son karatu tuka na dubu biyu aka ɗiba aka ba su tuka dubu biyu ai ba wai ba ma karatu ba a kowane mako muna karatu goma sha biyar akwai karatuka ga ɗaki na ma nake sai mu sake shi ko da wannan shiri na don marayu ina yi a labiri ne kaɗai ina yi a ɗaki na in ina gombe kuma yan jarida su zo na zisha tafiya kuma har ƙasashen waje ana jin wannan shirin yan kuwa nasihar da zan mana nasihar da zan mana wallahi tallahi kun ga malamanmu na da muke tare da su su da su wallahi in ba mu mutunta su ba ba inda za mu je ba yanzu muna ga mu je mu ɗau bakon malami ba to yanzu malaman masu fara wayo ba sa barin su. ai sai da muka bi malamai nawa ba mu samu ba ai farko ma mun so gurumtun za mu kawo nan ai mu muke fafatuka a saba ba to shi a bauchi yake garin sa ne african tv na daukansa wane ne kaza na daukansa wane ne kaza za ka zo ka ajiye shani mai zai kuma zai bar garinsa ne tunda yan garinsa sun nuna suna san shi mun zo na mitin da majalisar malamai akan bakon malamin da za a ɗauka na kira disina domin duk waɗannan malaman da kuke gani su inda ya waɗannan firajen jami'a wane ne dukkan muna tare da su muna zuwa taro muna conference da su muna abubuwa sannan kuma muna da group ɗinmu na su alil hadis da su dr sani rijiyar su ah, daura komai ko matsalar fatawa ya zo ni ina cikin wanda suka ware ni mu muke tantance fatawar da za mu bayar a bayar da ita wa najeriya dukkan mun san kanmu muka tattauna wayannan matsalolin a ah,